Mai sauraro Nura da Suleiman ke maka barka da wannan lokaci cikin mazagai duniya. Shirin da ke zaɓowa gami da bitar wasu daga cikin muhimman labaran da suka fi ɗaukar hankali a makon da ya ƙare. Daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Daga cikin labaran da muka waiwaya a wannan karan akwai aukuwar kakkarfar girgizar ƙasa a Afghanistan wadda ta yi sanadin mutuwar mutane fiye da dubu guda. Sai kuma matsalar makamashi inda a jihar Kano da ke Najeriya karancin man diesel ke barazanar durkusar da ayyukan masana'antu lamarin da a iya cewa ana kukan targaɗe ne sai kuma karya ta samu a jamhuriyar Nijar kuwa majalisar dokokin kasar ce ta soke hukuncin ɗauri akan mutanen da suka yi amfani da kafofin sada zumunta wajen cin zarafin jama'a. Akalla mutane dubu guda aka tabbatar sun mutu yayin da sama da ɗari biyu suka jikkata sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta auka wa ƙasar Afghanistan inda ake fargabar karuwar adadin kamar yadda za a ji cikin rahoton abdullahi isa majalisar ɗinkin duniya tare da gudunmuwar wasu daga cikin ƙungiyoyin agaji da suke aiki tare sun aiki da jami'ansu da nufin kai ɗauki ƙasar afghanistan ƙasar ta afghanistan a jiya laraba ta waye gari inda iftila'in girgizar ƙasa ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu yayin da wasu dubu ɗaya ɗari biyar suka samu munanan raunuka da kuma ke samun kulawar likitoci hukumomin ƙasar ta afghanistan sun nemi agajin hukumar kula da yara ta unesco karkashin inuwar majalisar ɗinkin duniya yayin da rahotanni ke nuni cewa cikin 'yan lokuta bayan aukuwar wannan iftila'in hukumar kiwon lafiya ta duniya ta dafa wa jami'an kiwon lafiyar kasar ta afghanistan da kayayyakin agaji cikin makon da ya kare aka cika watanni hudu cif da fara gwabza yaƙi tsakanin rasha da ukraine bayan da shugaba vladimir putin ya bai wa dakaransa umarnin mamaye makwabciyar tasu rikayya abba kabara ta duba halin da ake ciki daga wancan lokaci zuwa yanzu musamman kan tasirin da yakin ya yi a kan kasashen duniya da ba su da alaƙa da shi мною принято решение ko специальной военной операции. Kalaman shugaban Rasha Vladimir Putin kenan a ranar 23 ga watan Maris lokacin da yake ayyana kaddamar da yaƙi kan Ukraine bisa zarginta da baiwa kasashen da ba sa ga maciji da rashen mafaka abin da ke zama babbar barazana ga kasar. Tun lokacin ne kuma Rasha ke ci gaba da lugudan wuta a Ukraine duk da suka da caccaka da kuma jerin takunkumai da take karba daga manyan kasashen duniya da hukumomin kuɗi. A ranar 4 ga watan Maris maris ne dakarun rasha suka mamaye babbar cibiyar nukiliya mafi girma a turai da ke ukraine abinda shugaban kasar volodymyr zelensky ya ayyana da yunkurin yi wa jama'ar ukraine kisan kare dangi ya ku al'ummar kasashen turai ya kamata ku farga yanzu haka rasha ta mamaye cibiyar nukiliya ta zaporozhia wannan cibiya ce mai bangarori guda shida waɗanda fashewarsu za ta kai karfin wadda aka samu a chernobyl kungiyar tsaro ta nato wadda kasashe kawayen rasha suka zarga da assasa wutar rikicin ta bakin shugabanta jens stoltenberg kwanaki kaɗan bayan fara yakin ya ce dole ne nato ta tallafa wa ukraine mutanen ukraine na ci gaba da bijirewa wajen nuna jajircewar su muna ci gaba da nuna musu goyon baya a yau kungiyar nato ta amince da buƙatar ƙara baiwa ukraine taimako yakin kasashen biyu ya haddasa karancin makamashi a sassan duniya abin da ke ci gaba da galabaitar da jama'a sakamakon tsadar kayayyakin masarufi rukayya abba kabara lagos arafai hausa ranar talata da ta gabata mazauna birtaniya suka fuskanci mawuyacin hali sakamakon matsalar sufuri a dalilin yajin aikin matuƙa jiragen ƙasa mafi girma da aka gani a ƙasar cikin shekaru talatin da suka gabata abin da ya tilasta wa mutane tafiyar kafa ko hawa kekuna da kuma motocin bas a wancan lokaci ne kuma muka tuntuɓi malam idris hamza ɗan najeriya da ke zama a ƙasar ta birtaniya to tabbas wannan yajin aiki ya ɗan kawo tsaiko a abin da ya shafi tafiye-tafiye musamman a jirgin ƙasa kamar munan jami'a ma har imel aka tuttura wa mutane cewa a duk waɗanda za su iya aiki a gida to su zauna ba sai sun zo cikin jami'a ba sannan kuma kusan za ka samu mutane da yawa a wannan abu ya shafi su kasancewar kusan jirgin kasa shine hanya da aka fi amfani da ita a wajen yin tafiye-tafiye to sakamakon haka lallai mutane sun shiga wani hali cikin makon da ya kare shugaban faransa emmanuel macron ya tattauna da shugabannin 'yan adawa domin kawo ƙarshen takaddamar da ta biyo bayan rashin samun rinjayen da yi a zaben 'yan majalisar dokokin kasar bayan da yake amincewa da ta yin murabus ɗin firaministarsa shamsiya haruna ita ce ta kawo mana wannan labari Shugaban Macron dai ya gana da masu ra'ayin rikau da kuma wasu shugabannin jam'iyyu na masu tsatsauran ra'ayi irin su Marine Le Pen yayin da yake neman mafita ga wani mawuyacin hali da ke barazanar jefa wa'adinsa na biyu cikin rikici watanni biyu bayan samun nasara a zaben shugabancin kasar. Kazalika kallon gurguncewar siyasa da irin nasarorin da 'yan adawa irin su Le Pen suka samu shi ma ya sanya ayar tambaya game da shugabancin Macron a kasar da ke nahiyar Turai yayin da yake kokarin ci gaba da taka rawa wajen tunkarar mamayar da rashi ta yi wa ukraine firaministar faransa elizabeth bon wadda wasu manazarta ke ganin tana da hannu wajen gudanar da yakin neman zaɓe ta miƙa wa macron ta yin murabus ɗinta amma shugaban ƙasar ya ƙi amincewa da hakan shugaba macron dai ya fara tattaunawar ne da christian jacob shugaban jam'iyyar 'yan mazan jiya wato jam'iyyar da ta samu koma baya a watannin da suka wuce amma a halin yanzu shugaban kasar zai iya neman sa domin haɗa kai wajen samar da rinjaye a majalisar dokokin kasar. A yanzu kuma sai Najeriya, inda mahukuntan jihar Sokoto suka tabbatar da mutuwar jami'an 'yan sanda shida waɗanda suka fafata da 'yan ta'adda da suka yi yunkurin yin garkuwa da maniyyata aikin hajjin karamar hukumar isa kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto na wakilinmu faruk muhammad yabo shaidun gani da ido sun tabbatar da aron gamar da 'yan ta'adda suka yi da jami'an 'yan sanda masu rakiyar manyata aikin hajjin karamar hukumar mulkin isa a dajin gundumi na karamar hukumar habibu halilu modaci dan majalisa ne mai wakiltar yankin ko da abin ya faru a su mota guda tana gaba mahajjada na bi sannan mota guda ta su ta 'yan sanda tana baya kuma to bayan motar ta gaba ta wuce sai sun ka buɗe mata wuta sai su kauce tare da wata mota ta alhazai to ko da motar ta biyu ta zo ta 'yan sanda shikenan sai sun ka ci gaba da bude musu wuta gaba ɗaya suka kashe su guda shida suka kama guda biyu suka tai da su wani dan ƙauye na ana ce mashi girnashe suka kashe su harin dai ya sanadin motar akalla 'yan sanda shida in ji shugaban karamar hukumar abubakar yusuf dan ali to dama waɗanda aka rasa gaskiya mun rasa shugaban wanda yake shine shugabansu da kuma saura guda biyar ma'ana su shida kenan su shida kenan muka rasa to wani hali su um, manyata aikin hajji suke wanda aka ce uh, sun koma isa daga baya eh to majami'an gwamnati eh, mahajjatan da sun koma isa jiya daga baya ba su samu tahowa ba yau ainihin mai girma gwamna ya ba da umarni tare da kuma jami'an tsaro sun sake rako su wani lokaci a nan gaba ne da ake sa ran tashin wasu daga cikin manyata aikin hajjin da aka so tashin su tun da safiyar yau amma jirgi ya basu tasha karamar hukumar mulkin isa dai na da ta aikin hajji bana su ashirin 21 faruk muhammad yabo sokoto rfi hausa to duk dai kan batun tsaro a cikin makon da ya gabata wani bincike a najeriya ya ce akalla mutane 3,478 aka kashe a tsakanin watan disambar bara zuwa yunin bana yayin da aka sace wasu 2,256 sakamakon taɓarɓarewar tsaron da ya addabi ƙasar kungiyar da ke sa ido kan harkokin tsaro da ake kira da Nigeria Security Tracker da ke samun goyon bayan wata majalisa a Amurka ta gabatar da waɗannan alkalma masu tayar da hankali. Dangane da wannan rahoto ne kuma muka tattauna da Dr. Yahuza Getso masanin harkar tsaro a Najeriya. Abin a yaba ne cewar ita Nigerian Tracker tana ƙoƙarin bin diddigi akalla ana samun wata matashiya akan yawan mutanen da ake hasashen an kashe amma ni a zahirin gaskiya ina da ja a kan wannan adadi da suka bada cewar adadin waɗanda suka a kashe ɗin ya fi haka nan. Saboda mai kace haka? Saboda akwai gurare da lunguna da saƙuna waɗanda mutane ba ma sa iya fitowa kuma ba su da wata alaƙa da za ta ba su daman haɗuwa da kafafen yaɗa labarai ko kuma wato masu bincike suna da shakka da tsoron shiga irin waɗannan guraren kuma ana kai irin waɗannan hare-hare ba ƙaƙƙautawa ba dare ba rana. kuma ba a samun hanyoyin da ake tattara bayanan wanda zai ba da damar a iya gane wato hakikanin adadin wato adadin ya zarce haka kenan kwarai da gaske adadin ya haura wannan adadin wanda ita wannan zaure ya bada lura da wannan adadi da kuma halin da najeriya take ciki a yau anya ana samun nasarar wannan yaƙi kuwa To a zahirin gaskiya hukumomi da awa suke yi na cewar ana samun nasara amma ba a samun nasara. Dalili na na farko idan muka kalli sace wato 'yan bebeji plaza 'yan kasuwa masu sai da kayan waya na gusau waɗanda aka sata a hanyar sokoto za mu iya cewa da yawa yawan su waɗanda suka samu suka tsere daga hannun 'yan ta'addar a wannan lokacin hari sun buga waya a kan lokaci an sanar da hukumomin tsaro duka kamar yadda kakakin 'yan sandan jihar zamfara ya tabbatar to amma duk da haka ba su iya yin wani abu ba wannan kenan idan muka dubi har-haren boko haram kimanin watanni biyu da suka wuce na je ƙananan hukumomi waɗanda gwamnatin tarayya kullum malam muhammadu buhari shugaban ƙasar najeriya yake buga ah, misali da su cewar an karɓo su waɗannan ƙananan hukumomi ni da kaina da na shiga irin abin nan da ake cewa to sai da rai a cikin ƙananan hukumomin sha bakwai da ake magana na shiga guda goma amma ni da kaina na san cewar ƙaddara ce Allah ya rubuta cewar da sauran rayuwata zan fito a wannan gurin saboda baka ganin kowa a gurin sai mutane masu ɗauke da makamai wanda suke tsayawa su maka binciken kwakwaf kafin tukunna ka sha al'ummun waɗannan ƙananan hukumai inda gwamnatin ta ci nasara ai da an same su sun koma garuruwansu suna zaune suna mu'amalolinsu na noma da kiwo da sauran sana'o'i na yau da gobe wanda suka saba suna yi. To daga batun tsaro sai kuma na makamashi inda a makon jiya matsalar karancin man dizal ta haifar da nakasu ga ayyukan masana'antu a jihar Kano da ke Najeriya. Kamar yadda za a ji cikin rahoton wakilinmu Abubakar Abdulkadir Ɗan wannan al'amari dai yana zuwa ne daidai lokacin da matsalar karancin wutar lantarki ta yi wa kasar katutu abinda ya tilasta masu masana'antu dogara da man diesel wanda yanzu haka ake sayar da litarsa sama da naira 800 a sassan kasar tsadar da man diesel ɗin ta yi a yanzu ta sanya masu kamfanoni riri tashi kamar kwai kaga ɗan kula ba ka zubar mana da shi a ƙasa kar ka zubar a ƙasa ka gan shi can yanzu nan aka sauke duro uku alhaji ali safiyanu maduko ne mataimakin shugaban kungiyar masu masana'antu ta najeriya ana kawo diesel da daga nijar kafin 2016 a ce an kulle boda saboda haka lallai a juya a koma a ba da dama a cigaba da kawo wannan gas din domin a wancan lokacin sai da muka koma muna siyan gas ƙasa da farashi da ake sai da shi a Legas ana siyo mana daga Nijar a mota za a ɗauko shi zuwa Kano sannan abu na biyu a kalli duk wani ɗan tsakiya da yake ta ɓangaren teku da ake kawo man nan wanda babu dalilinsa a ciki a cire shi daga cikin wani abu. Alhaji Tahir Muhammad ya ce yanzu al'amarin ya kai ba a iya da inji ya wuni yana aiki. Ai abin ba a cewa komai. Kaga dai yanzu wannan injin in an kunna shi aƙalla ma ce muna shan duro ma ya kai uku kafin wannan tsadar. amma a yanzu sai mun shirya ma yin aiki sannan muke kunnawa a gefe guda kuma masu hada-hadar sayar da man na dizal sun ce ba don matakan da hukumomi suka ɗauka ba tuni farashin na litar dizal ya haura naira dubu guda zuwa yanzu a yanzu haka ma ba don ai ita hukuma nnpc tana shigo da wannan dizal din ba to ai ina mai tabbatar ma zai kai ya wuce dubu daya. Masana dai a fannin tattalin arziki sun ce duk da yakin Rasha da Ukraine ya taka rawa wajen ta'azzarar wannan matsala, amma wajibi ne gwamnati ta samar da tallafi a kan man na dizal domin samun sassauci. Iliya, kai masa magana da Allah ya daina zubarwa ina gani kamar tsiyaya yake yi a ƙasa. To yayi, to yayi. Abubakar Abdulkadir Dan Gambo, Kano, ya rafi Hausa. Har wa yau a Najeriya amma kan batun siyasa. ana gafta da karkare makon nan da ya kare wata kungiya mai zaman kanta da ke fafutukar tabbatar da shugabanci na gari da ke arewacin kasar mai suna northern equity for good governance ta gudanar da taron manema labarai inda ta ja hankalin 'yan siyasa da su gujewa sasan zuciya wajen zaɓawa al'ummar kasar shugabanni ta hanyar rura wutar batun tsayar da masu neman kujerar shugaban ƙasa da ma mataimakinsa dukkaninsu musulmi ko kuma kirista kamar yadda shugaban kungiyar mai zaman kanta abdulaziz zakariya ya bayyana idan ka kalli yadda eh, zaɓe ke zuwa kuma ga shi kamar yadda muka faɗa eh, kowane jam'iyya ta riga ta yi firamare ɗinta to akwai buƙatan kuma mu jawo mutanen da muke ganin suna da rauni don kawo su wani matsayi don su ji su ma suna tare da jama'a wannan bayani yana nufin kaga kamar misali minority in ka dubi kungiyar gwamnonin arewa wanda ke shugabantan ta gwamnan jihar plateau ne kuma in ka kalla cikin gwamnoni guda nawa ne krista daga arewacin najeriya ina ji ba za su wuce kwayan hannu ba amma duk da haka an ɗauki simon bakula a matsayin shugaban ƙungiyar gwamnonin arewacin najeriya kuma ba a taɓa cewa ya gaza ba yanzu muryoyi sun yawa wani dan abin da zai ci yake neman ya haɗa wancan da wancan rigima yanzu ana buƙatar cikakkiyar haɗin kai ana buƙatar zama lafiya amma wani irin tasiri kake ganin wannan kiraye kiraye da kuke na cewa a dubi sauran al'umma wajen tsaye da 'yan takara wani irin tasiri kake ganin zai yi wajen haɗin kan ƙasa in aka karɓe shi zai kawo haɗin kan ƙasa zai kawo adinkule dunkule eh, matsalar tsaro eh, matsalar da ake fama da shi na eh, rashin iya noma saboda abubuwan da suke faruwa a ƙasa kuma zai kawo cikakken haɗin kai tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wannan gurbin da muka zo kaga akwai musulmai akwai wanda ba musulmai ba akwai mata akwai maza akwai wanda ma bai da addini amma babban abin da muke so shine kasa in an samu haɗin kai kowa zai iya yin abin da yake so wanda bai saba ma doka ba daidai gwargwado wannan shine babban abin zai kawo haɗin kai tsakanin musulmi da kirista saboda misali idan ka janye ka ce ayi kirista kirista ticket muslim muslim ticket kowanne sai ya ji kai a zuciyar shi kuma kenan ba aminci amma idan na jawo hannun abokina kirista ya yadda muna tare ni ma na yadda muna tare to za a cutar da ni ba zai yadda ba za a cutar da shi ba zan yadda ba A ranar Litinin ta gabata, jakadan kungiyar kasashen yammacin Afirka a Burkina Faso, wato tsohon shugaban jamhuriyar Nijar Muhammadu Yusufu, ya ce a halin yanzu fa kashi 60 na Burkina Faso ne kawai ke karkashin kulawar mahukuntan kasar, yayin da sauran kaso 40 ke hannun 'yan bindiga. Yusufu, wanda ya ganawar farko da shugaban gwamnatin mulkin soji Kanar Paul Henry da Miba, ya bayyana kasar a matsayin wadda ke fama da matsaloli masu tarin yawa da suka hada da tsaro karancin abinci tattalin arziki da kuma na siyasa to a jamhuriyar niger majalisar dokokin kasar ce ta soke hukuncin dauri kan mutanen da suka yi amfani da kafofin sada zumunta wajen cin zarafin jama'a 'yan majalisun dokokin sun amince da sauya dokar daga dauri zuwa cin tara kamar yadda shugaban kasar bazum muhammad ya yi alkawari ga kungiyar 'yan jaridan kasar honorable kallaman tari na daga cikin 'yan majalisun da suka kada da amincewa da sabuwar dokar to ko da yake ana son ɗin magana a zanki garjewa a zanki nutsuwa kan takahin a an ba da damar mutane su haɗi to ko da za ka kuskure kuskuren nan ba zai ja maka zaman kaso ba sai dai tara shine shugaban ƙasa ya ba da eh, sammacin a yi a nan asambile kuma kana ganin dukkanmu allahirinmu 'yan asambile kowa ya yarda ya bi shugaban kasa bisa ga wannan niyya ta ba ɗan ƙasa damar ya miƙe ƙahuwatai cikin kasa shi magana shi faɗa albarkacin bakin shi abinda ake so gare shi fatan da shugaban ƙasa ke yi kuma fatan da mu muke yi a lasamile sai ka kowane ne mutumin ko ɗan jarida ko mutum yanka ka san abin da kake haɗi ka kiyaye mutuncin wa'anda kake haɗin magana bisa gare su eh, ana cewa ana ma waɗansu ba a ma waɗansu hukunci ya danganta da wanda an kama laifi a halin yau in ka mun laihi ina iya kyalewa wani bai iya kyalewa laihin guda ne amma wani ya kyale wani bai kyale ba wani ya yi hakuri wani bai hakurin shi ba kenan wannan ba ba ga juji ta kasance ba tunda juji bai iya cewa ana ji wannan zagin ka zo in muku shari'a juji bai cewa haka nan kai ne wanda an ka zaga kai ka ji ciwo kai ne ka zuwa kama juji magana kenan kenan haka nan da doka ta tana da bai kamata yan adawa su yi kuka da wannan ba a farkon makon da ya kare kasar belgium ta mika hakorin tsohon shugaban jamhuriyar demokradiyyar congo patrice lumumba wanda 'yan awaran sojin haya na belgium suka kashe mutumin da ya shahara wajen yaki da mulkin mallaka ga rahoton shamsiya haruna an sanya haƙorin cikin wani akwati da ke lullube da wani kyalle mai launin tutar jamhuriyar demokradiyyar congo yayin bikin karɓar haƙorin Lumumba mai sukar salon mulkin Belgium ya zama firaministan ƙasarsa na farko bayan samun 'yancin kai a 1960. an kashe shi a ranar 17 ga janairun 1961 yana da shekaru 35 a yankin kudancin katanga bisa goyon bayan sojojin haya na belgium inda aka narkar da gawarsa da sinadari mai guba amma ɗaya daga cikin waɗanda suka kashe shin ɗan ƙasar belgium ya ajiye haƙorin a matsayin tarihi a wancan lokacin har yanzu dai ana ci gaba da gudanar da bincike kan laifukan yaƙi amma bayanai na cewa biyu daga cikin jami'an da suka kashe shi suna raye to a ƙasar da kuwa yayin da ake gudanar da taron kasashe renon ingila na kungiyar commonwealth yarima charles na birtaniya ya nuna bakin cikinsa ne kan bautar da 'ya'yan kasashen wanda a shekarun baya birtaniyar ta yi wa mulkin mallaka i cannot describe the depths of my personal sorrow ba zan iya kwatanta tsananin bakin ciki na na wahalar da mutane da dama suka sha ba yayin da nake ci gaba da zurfafa fahimtar kaina game da tasirin bautar da aka yi idan har za mu samar da makoma ta bai ɗaya wadda za ta amfanar da dukkaninmu dole ne mu nemo sabbin hanyoyin sanin abubuwan da suka faru a baya a takaice dai wannan tattaunawa ce wace lokaci ya zo da ita ya ku shugabanni tattaunawa na farawa ne da sauraro kamar yadda sarauniya ta ce a taron mu na baya ƙungiyar ƙasashe na rainon ingila na nan kuma za ta ci gaba da wanzuwa a matsayin ƙungiya ta duniya wace ta gamsu da musayar ra'ayoyi da mutunta fahimtar juna and respecting each other's point of view. To da haka shirin mu zagaye duniya mai bitar wasu daga cikin muhimman labaran makon da ya gabata ke karkarewa kuma a madadin abokan aiki da sauran waɗanda aka ji muroyinsu. Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatar da shirin daga sashen Hausa na Arafai kewa mai sauraro fatan alkhairi.